الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أبودي مع الله سبحانه وتعالى wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddamar risala ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala inda a satin da ya gabata darasin namu na ashirin ya kammala ne bisa ga bayanin cewa a shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ka iya kewayewa ga al'amarinsa da iliminsa kuma shi Allah maɗaukaki ne mai girma inda za mu tashi a yau wanda shi ne darasinmu na 21 a cikin wannan littayi na muƙaddimar risala za mu tashi ne daidai gabar da malam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala yake cewa al al-khabir a wata nufa, wata nufa kuma al'alimu al-khabir al al-qadir as-sami'u al basiru al al kabiru wannan gaba ita ce inda za mu tashi bisa ga yadda malam ya tsara ya shi a nokta ta biyar da al'alimu da Alkabiru, sunaye na guda biyu daga cikin sunayen Allah maɗaukacin sarki waɗanda su waɗanda sunayen guda biyu suna dalili a kan sifofi guda biyu na Allah sifar ilmi da kuma sifa ta ƙwarewa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kwararren ilimi ne shi Allah kuma suwayen ga sufofi ne guda biyu waɗanda suke makusantan juna ga ma'ana kama kowane yana iya ɗaukar ma'anar wani bayan nan kuma za mu ga cewa wani da na ambata da warko wasu nusako sun zo da al'alimu wasu sun zo da al'alimu mai yawan nusa suna zuwa ne da al'alim amma ana samun ɗaiɗaikunsu mai al'alim al Ba idan muka diba shi al'alim badali ne ga al'alim al'alim kuma wato wanda shi al'alimu din nan ana ganin cewa shi an mai cancanta ga wasu al'amura guda biyu idan mun diba al'amari na harko za mu ga cewa shi al'alim sifa Allah na al'alim cewa matsayi ya zo a cikin al'ur'ani da yawa Fashe ba tare da an yi kaini ga wani abu ba amma sifarsa ta al'alim tana zuwa ne a cikin alkur'ani mai girma tare da an yi mata kaini game da sanin ilimin gaibi kamar yi muka diba cikin alkur'ani mai girma za mu ga allah madaukakin sarki ya ce alimul gaibi wa shahada kaga al'alim kenan alimul gaibi wa shahada Allah shi a masanin abin da yake koye da abin da yake bayyane al-aziz al-hakim Allah magwayi ne kuma Allah mai hikima haka zamu ga dukkan a cikin alqur'ani inda sifar ta al-alim ta zo wurin da Allah madaukakin sarki ce alimul ghaibi Allah shi a masanin abin da yake koye Allah ya tsiro ala gainihi ahada bai bayyana da gaininsa ga kowa illa man ga min rasulin sai wanda ya so na manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min rasa rasada Allah yana sanyawa a gabansa da kuma bayansa matsara idan Allah ta'ala ya aiko manzo zai bashi kariya gaban shi da bayan shi shedannun aljanu ba za su samu dama a kan shi ba bale su kawo rikici ga sha'anin wahayi na manzancin Allah haka kuma za mu ga a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alimul ghaibi Allah masanin abin da yake boye la ya'zubu anhu mithqalu dharra babu abin da yake nisanta ga Allah na ilimin nan na gaibi ko gwargwadon kwaya a zarra samawati wala fila'un, a sama ko a ƙasa kaga duk inda ka ga kalma al'alim to za ka ga an kawo bayani game da ilimin gaibi wannan ya ke banta game da abbatan ilimin gaibi ko kaini ne game da ilimin gaibi amma nau'in kalma ta biyu wanda shine al-alim to shi kuma yana zuwa ya zo a cikin alkur'ani da yawa inda ya ke haɗe da shi a wannan suna ko sifa ta al'alim ne inda ya zo za ka ga yana zuwa ne tare da alkhabir kalmar al'alim za ka kenan nan wurin da malar ibn abi zaid al-qayrawani ya ce al'alimu al-khabir to ya yi munasaba bisa ga al'alim al-kabir saboda al'alim ya ke banta ne ga ko yana da kaini da bayani akan ilimin gaibi to shine masar ibn abi zaid al-qayrawani kamar da amma al-alim al-kabir to ya zo da yawa a cikin alkur'ani ta hanyar gabatar da sunan al'alim da Allah magwayi mai girma ce can cikin suratul hujurat inna akramakum inda Allah ya atqakum hakika mafi girma wato daga cikinku ku wanda yake girma a wurin Allah shine wanda yake jin tsoron Allah ba don yana da wani matsayi ba ba don yana da wata ɗaukaka ba ba don yana da wata dangantaka ba ba don yana saman wata kujera ba ba don an ɗaukaka shi ba a'a wanda an mafi girma a wurinku shine wanda ya yi jin tsoron Allah a wurin Allah shi ya yi girma sai Allah ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah alimun khabir kaga ga al'alimu kuma ga al-khabir alimun khabir Allah masani ne mai kwararren sani haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alkur'ani inda kalmar alalim ta zo da kuma alkabir haɗe wa qalat man an ba aka haza mai daga cikin matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi masa tambaya cewa man an ba aka haza wa baka labarin wannan qala nabda ani al-alim wanda ya bani labari shine al-alimu masani al mai ƙwararren sani a kuma a faɗin da shi malam ibn abi zaid al-qayrawa ne Allah shi mishi rama cewa al-mudabbiru al-qadiru waɗanga shi al-qadiru suna ne daga cikin sunayen Allah wanda yana dalili akan sifa wanda sunan a suna ne mai dalili akan sifar Allah al wanda alƙadir ma'ana dai alƙudura Allah mai cikakken ƙudura Allah mai cikakken iko Allah mabuwayi mai girma ya ce lillahi samawa ce wa mafi fil mulkin samai guda bakwai na mulkin ƙasai guda bakwai na Allah ne wa mafi yin da abin da ke cikin samai da ƙasai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komai ƙudurar Allah ta game dukkan komai ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala ta game dukkan komai shi ne ma yake cewa wa ƙuduratun laye a matulli kulli shai da Allah ta game dukkan komai Allah mabuwayi mai girma ya ce wa ma kyanar lawon yau jizawo min shai mai kasancewa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a samu wani abu da ya gajiyar da shi kamar wani muka ambata can inda aka yi to wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la ya'udu ma. yabzuhuma tare mai guda bakwai da kasai guda bakwai bai gajiyar da Allah to babu wani abu da ke gazar da Allah a sama ko ƙasa a fi ji wala filam a sama ko ƙasa innahu kana aliman qadira hakika shi Allah masani ne kuma mai iko qadira kaga kalmar qadir ta zo mana matsayin mahallin shahid akan cewa shi al yana daga cikin sunaye na Allah ta'ala wanda ma'ana sifa ce daga cikin sifofin Allah ɗari ba ɗaya ɗin nan haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya tabbata bai gushe ba wato mai iko ne ga dukkan komai haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah alimun qadir lalle tabbas Allah masani ne kuma mai kudura ma'ana mai iko mai karfin iko amma kalma al-mudabbir malam ya ce to ban san wani dalili ba da ban san wani abu da ke dalili ba akan cewa tana daga cikin sunayen Allah kamar ka ce ya mudabbir wanda kake iya cewa ya Allah ko ya Rahman ko ya Rahim sai dai an samu sifofi na Ubangiji ta'ala bayanin su ya zo a cikin alkur'ani akan cewa shi Allah shine mai tsara al'amura amma wanda Allah mabuwayi mai girma ya ba da labarin cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard lalle ubangijin ku Allah shine wannan da ya halicci sammai da ƙasa bi sittati ayyam a cikin kwana shidda sun mastawa al-arsh sanai ne ne ta kan al-arshin sa yudabbiru amr Allah shi yake tsara al'amari kaga shi ya zo a cikin ayar Qur'ani cewa Allah shi ne al-mudabbir imana shi Allah shi ke tsara dukkanin al'amura ga baki daya ba min shafi'in babu wani mai ceto illa min ba'di izni sai bayan Allah ya yi masa izini ko annabi ne ko manzo ne ko wali ne ko salihi ne ko siddiqi ne ko mumini ne ko musulmi babu wani wanda aka damar yin ceto ba tare da Allah ya ba shi izini a kan yin ceto ba haka kuma an samu wannan suna na almudabbir ya zo a cikin alkur'ani ma'ana Allah shi ke tsara al'amura cewa yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard Allah subhanahu wa ta'ala yana tsara al'amura da sama zuwa ƙasa sun mara a ilai في يوم في يوم كان مقداره آلاف ma مما تعدون sa'annan kuma wato ana ɗaukar aikin tsayiya da shi wurin ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wani wani wanda yake kamar gwargwadon shekara dubu daga lissafin da kuke yi kamar dai waɗin Allah wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin ma wani guda na gidan lahira daidai yake da shekara dubu na duniya wani guda na gidan aljanna daidai yake da shekara dubu na duniya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ƙara al'amura shi ne mai juya al'amuran halitta duwa da ya ga dama saboda haka la illahu ba abin bauta ba da gaskiya sai Allah aka faɗin da malam ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi mishi samiu al-basir da as-sami'u da al-basir suma wasu sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah masu dalili akan sifofi guda biyu na sifofin Allah shine ji da kuma gani jin Allah ya kewaye dukkanin abubuwan ji ga baki ɗaya ganin Allah ya kewaye dukkanin gani gaba ɗaya jin Allah da ganin Allah ya bambanta da bayansa don haka jin Allah ya kewaye komai Allah yana ji ganin Allah ya kewaye komai komai Allah yana gani Allah mabuwayi mai girma ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujari lokaci zaujiya wa tashtaki ilallah. wallahu yasma'u tahawurakuma qad sami'a Allah haqiqa tabbas Allah ya jiya aulan lati maganar wannan da tujadiluka take jariya da kai kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana take kawo maka tsara da koke ke zaujaha na mir sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai koke wurin Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawar da kuke yi inna Allah sami'un basir kaga ma an shahid Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne haka Allah yana ji Allah yana gani kada mutum dan adam tsammanin cewa Allah bai jawa waɗannan sunaye guda biyu suna zowa haɗe tsakaninsu duk inda za ka gane su yana da wuya ba sun zo tare ba kuma sun zo a cikin ayoyi masu yawa na cikin alkur'ani mai girma kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay ba abin da ya kama da Allah wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne mai gani kaga Allah yana ji Allah yana gani kai ma kana ji kana gani jin ka irin na Allah ne a ganin ka irin na Allah ne a ya jin Allah yake Allah shi ya san da jin sai yake ya ganin Allah yake Allah shi ya san yadda ganin sai yake haka kuma da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ni'ma yarzuqu bi lalle Allah subhanahu wa ta'ala ma dalla da abin da yake yi maku abin da shiya inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya tabbata mai ji mai gani aga ayoyi mabambanta sun zo suna dalili akan cewa Allah yana ji Allah yana gani za kada kai tsammanin cewa akwai wani abu da za ka iya wani ba tare da Allah ya jiya ba ko kuma akwai wani abu da za ka aikata ba tare da Allah ya gani ba daga nan ne ya zama muna wajibi mu kiyaye akan dukkanin abubuwan da muke aikatawa mu cewa Allah yana ji Allah yana gani idan mun yi la'akari da abubuwan da kan faruwa a halin wannan rayuwar samu musamman dangane da abubuwan da ke gudana na harkar technologies in mun dawo bangaren social media akwai safanni marasa kyawu da abubuwa waɗanda ba na kwarai ba waɗanda al'umma sun cije sun kai sun yi jimudi a kansu suna ganin kamar cewa ba wanda ya sani tsakaninka ne da kai da wanda kuke yi kamar masu yin chatin kamar masu yin tugo kamar masu yin facebook kamar masu shiga google kamar masu yin whatsapp da masu duk wani abu ne wanda yake na under social media za ka ga cewa ana aikata abubuwa marasa kyawu abubuwa waɗanda ba su kamata ba a cikin addinin Allah mutum zai dawo yana chatin da matan wani ka gani ko ta ɗauko sashen hoton jikinta ta aiko mai ya dauki tashin hoton jiki ne ya aika mata wani zubin ma za su aika ma junan su hotuna a tsirara suna ganin ba wanda ya gani in ba su ba a wanda kuma duk da haka ma ana iya gani kana iya tarba ma ka kalla ka gani kai ma ko kamar irin bangaren whatsapp za ka kakka kai tunanin wai za ka yi wani abin da Allah bai sani ba a'a Allah yana ji kuma Allah yana gani ga abin da kake yi da ka ya ku bayan Allah sakuna marasa kyawu da muke aikawa waɗanda lalle za a yi mana tambaya a kansu Allah ya ga su kuma Allah ya ji su da ka ya zama wajibi nan na yi magana a kan mata aure akwai mamaki kwarai a ce mace aure tana cacin suna yi kwarai shi ma mijin aure da yara ka ga yana cacin to bale in ka dawo bangaren yara yan mata wanda wannan kusan mai yawa shi ya aikin wasu daga cikinsu za ka ka sani ya kai bawan Allah don abin da za ka aikatawa Allah yana jin ka kuma Allah yana ganin ka Allah bai ji ne Allah mai gani ne na dukkanin abin da muke aikatawa mu aikata shi ne a cikin teku Allah yana gani mu aikata shi a sarari ne Allah yana gani mu aikata shi a cikin gidaje ne Allah yana gani mu aikata shiga hili ne Allah yana gani duk inda ma za ka shiga ka aikata to ubangiji ta'ala yana ganinka kuma yana jinka jin Allah bai kama da na ɗan adam ba ma da da abin da Allah yake muku wa da shi inna Allah kana samia basira lalle Allah ya tabbata mai ji ne kuma mai gani haka nan da badin Allah subhanahu wa ta'ala mai tabbatar mana da cewa Allah na ji kuma Allah na gani man kana yuridu thawaba dunya ubangiji subhanahu wataala yace man kana da tawabar duniya, duk wanda ya kasance yana amnar sakamako yana son Allah ya bashi sakamakon gidan duniya shi abin da yake bukata sakamakon duniya to ya sani fa inda Allah lalle hakika wurin ubangiji subhanahu wata'ala da duniya wal akhirah don haka kada ya tsaya ga rabbana atina fid duniya ya zama bai kara gaba ba a'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kada kai zaman ka kai duniya kawai kake so a'a ka bi duniya sannan kuma ka roki Allah ya baka lahira kai aiki don samun lahira wa kana Allahu sami'an basira Allah ya tabbata mai zina kuma mai gani aka ubangiji subhanahu wataala yana cewa a cikin alkur'ani wallahu yaqdi bil haqq Allah shi ke yin hukunci da gaskiya wallazina yad'una min dunihi waɗannan da suke bauta ma wani Allah ko waɗannan da suke kira wani Allah la yaqduna bi shay ba sa iya hukunta komai Allah shi ke yin hukunci inna Allah huwa samiul basir lalle Allah mai ji ne kuma mai gani a ga ayoyi mabambanta sun zo suna bayyana mana cewa Allah na ji kuma Allah na gani kuma jin Allah ya kewaye komi aka kuma ganin Allah ya kewaye komi ba wani abu da ya nesa ga Allah sai kalmomi biyu na ƙarshe a cikin wannan gaba wadanda malam ibnu abi zaid al-qayrawani ya kawo Allah ya masa rama cewa al wa al-kabir al-aliyu al-kabir isman min asma'illah da al da al-kabir sunaye ne guda biyu ko sifofi ne guda biyu daga cikin sifofin Allah ya dullani ala sifatai da uluwi wal kibar waɗanda suna dalili akan sifa ta ɗaukaka da kuma sifa ta girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan dukkan komai ya rinjaya wajen daraja da bunƙasa da ɗaukaka da kuma zaki na Ubangiji ta'ala wa huwa min kulli kabir Allah shi ya yi duk wani mai girma girma wa min kulli azim ya yi duk wani mai daraja daraja wal makalukatu kulluha Amma amama kibri amama kibriya illah halittu ga baki ɗayansu wato ƙasƙantattu ne walaƙantattu ne na ƙasassu ne a gaban girman Allah subhanahu wa ta'ala wa azamatihi subhanahu wa ta'ala da darajar ubangiji da bunƙasarsa da ɗaukakarsa da buwayarsa idan an kare 'yan adam za su zama wasu mutane ƙasƙantattu na ƙasassu waɗanda ba su iya aiwatar da komai hakika bayani ya shuɗa dangane da ambaton sunan al'ali yana haɗe da sunan alkabir a cikin ayoyi mabambanta kuma ambaton sashen ayoyi da suke magana a kan haka ya shuɗa inda karatunmu ya gabata yana daga cikin wannan faɗin da Allah ta'ala ya cewa hatta iza qudira an qulubihim qalu za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunta wani al'amari a sama wato ainihi mala'iku za su suma idan suka farka za su buku ga fikafikansu suna masu ƙanƙantar da kai ga Allah wannan fikafikan da za su buga kamar an sarsarka an buga saman wani walalin ankara wannan yana zartar da su cewa Allah ta'ala ya zartar da al'amarin da yake son zartarwa sai jibril ya ce ma za ƙala rabbukum ni ubangijin ku ya ce ƙala haq sai mala'iku ga baki ɗaya su karɓa cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi Allah shi ne maɗaukaki kuma shi ne mai girma za ka idan mutum ya ɗauki Allah shi an maɗaukaki mai girma babu wani girma da zai nuna ma wani babu wata gadara da zai nuna ma wani babu wata ɗaukaka da zai nuna ma wani shi ma ya yadda bawan Allah ne za ka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu san cewa Allah shi cancanta ga girmansa Allah shi ya cancanta mu ga ɗaukakarsa tare da cewa duk da haka Allah ya yi ta wasu daga cikinmu ya ba wasu wani matsayi wanda kai ka san wani yana gabanka amma kuma da kai da shi kuma duk bayi ne na Allah kada ya rudu kada girma ya kama shi na ganin cewa ya yi ka ko kai na kasashe ne ko wulakantacce ne wanda kuma insha Allah subhanahu ta'ala gabar da muka karanta ta biyar nan ne ta kammala a cikin wannan damu a wannan darasin namu na ashirin da ɗaya kenan bayan sallah insha Allah za mu tura darasin mu a gaba ta shidda wurin da malam ibnu abi zaid al ne? Allah shi Shirama yake cewa wa annahu fawqa arshil majid bi zafi, wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wannan shine darasin mu na 22 insha Allah a bayan sallah saboda daga wannan darasin ba za mu sake darasi ba sai bayan Allah ya nuna mana an yi sallah da izinin Allah da buwayen Allah da yarda Allah sannan mu sake dawowa domin ci gaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyuka mu zama da mu ɗaya da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا روكونك كي منا غاورا يا الله منا روكونك كي منا راما يا الله منا روكونك كجيكمو يا الله منا روكونك كسا أيوك مكزم دبي أي دكا يا الله منا روكونك كسوك أما باين كجماعة مسلمي الأمر يا الله منا روكونك wannan ibada da ke zuwa ta ga al'ummar musulmi ubangiji Allah ta sauka kama al'umma ya Allah ta yassara musu Allah duk wanda ya samu abin layya Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara hore mishi wanda bai samu ba ya Allah ka yi mishi mahita ubangiji Allah ka ɗauke mana tsada Allah ka kawo mana sauƙinka Allah ka kawo mana ramarka Allah ka sauka mana da alkhairinka wanda mun ka sani da wanda mun sani ba ya ubangi subhanahu wa ta'ala muna roƙonka Allah ka ƙara zauna mana da ƙasar mu lahiya Allah ka ƙara aminta mana da ƙasar mu albarkaci alqur'ani wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك